Yau dai muna shiri ne na mu tattauna shiri na musamman da sashen Hausa na murar Amurka ke gabatarwa yau muna jihar Adamawa ɗaya daga cikin jihohi ukunin da aka kafa wa dokar ta ɓaci. Kuma don mu tattauna halin da jama'an suke ciki mun gaito 'yan jihar Adamawa ɗin kama daga 'yan kasuwa wato masu sana'a da su kansu waɗanda ke sa idanun kan harkokin yau da kullum wato masu shiri da fashin baki da masu wannan sana'ar a da farko dai malama ga wata malama a hannun haguna hajja da wani kenan ana tare da aisha aisha ya barkan ki da haka. barka ka dai to sai kuma malam usman garba santuraki to malam garba ki barkan ka da warhaka to akwai wani dan jarida ko da ke wancan gefen shi ma malam ado to mala da mu ya gajiya a lafiya kalau to ya adamawan naku to gashi na muna ta fama to da fatan ana nan lafiya sai kuma abdullahi mai kano to mala abdullahi mai kano eh, barka ya hanya a lafiya ga lauran kai to kusa da abdullahi mai kano akwai wata malama malama asma'u ya gajiya to sai kuma to mala haruna lawan haruna sai ce barkanka da warhaka yawa barka ne to ya kabu kabun ana fama da shaba ko a kamar yadda na faɗa cikin shimfiɗan shirin zamu taɓo batutuwa da dama amma da farko bari soma da malam muhammad mai kano kana daga cikin waɗanda abin nan ya shafa na farko ya doka ta ɓaci ta shafe ku a jihar adama a gaskiya dokan ta ɓaci ya shafe mu ta kowane fiskan rayuwa musamman mu da muke bangaren kiwon lafiya saboda kullum kwanan duniya kafin a ce ma an kawo mara lafiya asibiti babu wayan da za a iya kiran likita ya zo ma imajensi na biyu shine za a ɗauki mara lafiya daga ƙauye in an zo da shi a mota ana awa ɗaya a checkpoint mata su aihu wasu su mutu wasu jini na zuba kaga state of emergency ya taɓa mu ta kowane bangare yara ƙanana na suma kafin su zo su ga likita sun mutu a checkpoint wannan abu ya shafe mu ta kowane bangaren rayuwa to bari a tunda mun ji ta kiwon lafiya bari mu koma ga Hajiya mun ji abinda shi mai Kano ya faɗa ta gefen su da kiwon lafiya ko kuma kuke sana'a na san kina sana'ar haka abinci na farko ya wannan dokar ta ɓaci ta shafe ku muna sana'an masa irin na yamman nan gashi yanzu doka ta zo ta ɓaci ba mu yi sai asara muke ta yi karfe takwas an tashi ba abun yi kayi din ma ba mai saya ana kokari a'a za a shiga a'a a bar wuri ba daɗi wato ba jin daɗi kenan ba jin daɗi ko kaɗa ba kwastomomi kenan ba kwastoma kowa yana jin tsoro to kafin a kafa dokan nan ya kasuwa yake kafin a kafa doka alhamdulillahi kasuwa tana gudu yadda muke so alhamdulillah to dake kina sana'a to bari kuma gauni mai sana'ar mai sana'ar kabu kabu malam lawal haruna tambayar zama ka shine na cewa ku ya dokar ta shafe ku ta fuskacin sana'a ku na kabu kabu ko kuma ce goyon ko kuma a caba kamar yadda ake faɗa a wasu wurare to gaskiya mu yan a caba hakika gani nake ma dai kamar mu aka yi wa wannan dokan kamar ta ina kenan sabida gaskiya kaga dai tun dama can muna fama da rashin fasinja da sauransu sannan an zo an kafa mana wannan dokan an ƙara toshe mana rayuwa saboda ba ma samun mu cimma burin abin da muke nema to mun ji to bari mu daga wata Hajja Hajja ke ma kina harkar kasuwanci sai okay sana'ar me kike sannan kuma eh, Hajja Aisha ta ina abin da ke shafanki gaskiya wani al'amari ya shafe ni ta hanya da dama ba ni kaɗai ba kamar yadda ita yar uwata ta bayani ɗazu muna sana'a ne kamar na abincin sayarwa sai ka ga ya kamata mu fito wannan kasuwanci namu irin wajejen karfe hudu hakan nan to ya kasance mun fito karfe hudu za mu iya kaiwa zuwa sha ɗaya sha biyu kowa tashi shi ma wajen kasuwancin shi kamar yadda shi malam lawal ya faɗa shi ma tashi wajen sana'an a caban shi zai zo ya ci abinci ya shiga gida ya kwanta amma kasancewa wannan al'amari ta dokar ta ɓaci sai ka ga wani yana na yana zulumin ya zai yi ma ya zo wajen cin abincinmu mu nan saboda yana da ɗan nisa da gidan shi lokacin da zai ɗauka ya kawo shi ci abinci ya koma ba lokaci kafin nan ya ce ya koma gida a gaskiya jami'an tsaro za su iya tare shi mu kuma da muke yin abincin sayarwa za ka ga mun yi abincin da muna wajen mudu goma mudu ishirin to yanzu ya kasance sai dai mu mudu uku mudu hudu saboda mai muna tsoro kar mu yi ya zo ya lalace to kaga wannan al'amari gaskiya ya taɓa rayuwar mu da yawa ga yara ƙanana ga su suna makaranta abun ba daɗi. Tuto ne a bari mu je ga su ma kansu wato zan zo ga mai shiri da fashin baki malam Usman Garba sun taki kafin mu zo gare ka mu je ga shi dan nan. To a taji ado watakila kai a aikin ka na yaɗa labarai abun nan baya shafan ka ko ko ya lamarin yake. A gaskiya ya shafe mu kai tsaye don saboda abun da yasa na faɗi haka a da mukan samu hanyoyin haɗa rahotanninmu ta sauƙi saboda ko su shirye-shirye da ake gabatarwa wanda za ga mutane sun buga maka waya ga abu kaza na faruwa a waje kaza don aje to kaga da ka ɗauki wannan kun yi magana sai ka duba wanne rahoto ne ke kusa da wajen sai ka ce masa kawai ya je dauko to sakamakon wannan dokar ta ɓaci sai zamto kai ne za ka je kana ta lalubin labari to kan ka samo labari kuɗin za ka ɓadda ba ƙaramin kuɗi ba ne kuma wani da ka jima ba ka samu ainihin labarin da kake nema ba saboda ka sai shirye-shirye suke nema su rika koma baya wannan abun ya shafi harkokin yada labarai ma kai tsaye a ko da yake dai akan dan samu a dan zazzaga a dan samu rahotanni amma ba kamar yadda aka saba ba kuma wasu lokuta da farko jami'an tsaron akan dan samu mishkila da su ba kowa suke bari ya ketara su ba saboda shinge-shinge da suka sa din nan to daga bayani ma suka dan yi kokari suke yarda da katin shaida da cewa kai ma'aikaci ne kafin a barka ka to kafin ka samu ka ketara su sai ga lokaci ya kure ba a samu an yi labaru kan kari ba wannan abun ya shafi harkar a sada labunan watsa labarai kwarai da gaske to za mu dawo gare ka kafin mu dawo gare ka bai mu koma a alhaji garba usman dan santra ke kaji abin da su kansu masu kana kananan sana'a wato masu sana'ar abinci da su kansu masu harkar jinya da kuma yan jarida ga abin da shafa da su yan acaba kai ana ganin kana ganin wannan ya da illa ga tattalin arziki ko kuma ya kake ganin kuma tattalin arziki suke ganin yadda abubuwan ke faruwa bismillahir rahmanir rahim an samu ka tambayanka ya kamata mu dubi lamarin nan da fuska biyu fuska na fari ita ce kasancewar da kasan nan aka shiga wani damuwa kowa ya san abin da ke faruwa a kasan nan yau an ɗauke nan wannan gobe ka an kashe mutane ashirin ka kashe mutane talatin a matsayin gwamnati ba za zona tana zuba ido abubuwa na taɓarɓarewa lamura da yawa ya kawo sanadin da aka yi dukan taɓacin nan fiska na ɗaya kenan fiska na biyu kayan magana game da tattalin arziki ƙwayar da gaske abun zai shafi tattalin arziki me yasa saboda yanayin da jaman tsaro suka sa don neman mafita ga lamarin da muka tsinci kanmu a ciki musamman jihohi uku da suke arewa maso gabas akwai matsala sosai abin kuma zai fi shafan masu kananan sana'a kamar 'yan acaba mai soye-soye in ka duba time frame ɗin da aka bada sabila da kowa shi gida jami'an tsaro su samu su yi aikinsu abun ya ɗan shafi a kasar tattalin arziki musamman ma in ka duba jihar adama jihar ce wanda ba ake ce mata a turance civil servant state wato jihar eh, da ma'aikata yawa jihar da ma'aikata sun fi yawa kan yan kasuwa so dole ne za a samu miskila a game da wannan kofi eh, da aka kafa saboda dokar hana fita da hukumar sojoji suka kafa don samu mafita ga yadda muka tsaci kanmu so alabi shi dole ne jama'a a ƙara da haƙuri wani abubuwan da ake na ana yin sa ne don a samu zaman lafiya kuma zaman sai da zaman lafiya kasa ke ci gaba dole ne masu kananan hakuri masu kananan hannu sana'a da kowa ya hakura dan lokaci ai abun nan ba zai tabbata ba dole ne akwai da za ta daga shi amma a yanzu akwai kasa abun da ya addabi kasar nan wanda dole in kai dan Najeriya ne kuma dan kasar nan dole ka dinga jin takaici to za mu da bari mu koma ga shi a jami'in kiwon lafiya to malamin kuɗi tambayar da zan maka shine na cewa dukkanin mu eh, tunda abin da ya faru ya faru kuma halin da ake ciki ah, kuma za mu yi batu ne na batun ah, na mafita amma kafin nan mafita ku da abin a ah, tambayi shawarar ka ne ta fuskacin abin da shafi aikin ka tunda dai ana cikin doka ta na ta ɓaci da kuma hana fita da kuma matsalar eh, sadarwa wane matakai kamata su waɗanda suke aiwatar da dokan su ɗauka ganin kan cewa domin a taimaka kada garin neman kiba kuma a jawo rama wato na farkon magana shine a dawo da hanyar sadarwa ba abin da ya fi muhimmancin hanyar sadarwa su jami'an tsaron nan sun ba mu namba sun ce in mun ga abin da muka gani wannan bai gamsar da mu ba mu buga musu waya in mun ga jama'a da wani yanayi dai ba mu gane ba mu kira su an zo an katse waya kaga sun yi wa kansu ba ta hanyar da za mu iya taimaka musu da bayanai gobara na iya tashi ba wayan da zaka kira fire service ko ba haka ba in sojan da ake magana na suna nan ko ina amma in akwai waya zaka iya buga ka gaya musu su kawo tallafi to ba waya wannan shine babban matsala a sauwaka mutane bangaren waya in za a sauwaka ta wannan bangare za a iya taimaka musu da duk wani bayanan da suke nema. To kuma ta fuskacin aikin kuma tunda kamar yadda kace misali za a ɗauko mara lafiya daga karkara za a kawo shi babban asibiti da ke maraya ga kuma matsalar da za a samu da abun a nemi shawarar ka ne domin a sauƙaƙa aikin ku na jinya domin su kansu waɗanda ake taimakawa a ga kan cewa ba su gayyara ba wani shawarar za ka bada eh shawaran da zan ba wa hukuma shine guda ɗaya duk inda aka ga an ɗauko mara lafiya su ba da dama a wuce da shi komi dare in an samu mara lafiya a nuna wa jami'an tsaro su ba da dama a wuce da shi asibiti amma baka yi saka kira mai mota ba direba zai ce maka yana tsoro mai raka ka asibiti zai ce maka yana tsoro haka sai a bar mara lafiya kafin gari ya kaga ba garami matsala aka sama wannan bangare ba. To bari kuma ga hajja kaman ke ta bangaren sana'ar ki da abin a shawarar ki ne ah, domin a sauwaka kuma a ganin cewa bai taɓa tattalin arzikin ku ba ta fuskacin kasuwanci da kuke yi wani shawara zaki bada. Shawaran da zan bayar shugabanninmu su yi nazari a janye wannan abu don ya jawo mana asara da yawa eh, cinikin da muke yi da ba mu yin shi yanzu wani sai asara in mun fita muna sauri ba wani abun da muke yi ba abun da muke samu to amma ai kuma eh, eh, ba na kasa hanzarin ki ba domin ita kanta gwamnatin jiha na ji sanarwa da suka bada kan cashe wani kana hukumomi su taimakawa irin ku masu karamin karfi ta fuskacin sana'a an so ma aiwatarwa ba a soma ba an soma dai ta gurin su da ne ko ta ina dubu biyar biyar me dubu biyar zai wa mutum ba abun da dubu biyar zai maka a wata baka dubu biyar a naka a wata sai ka ajiye ko dubu arba'in ko talatin an zo an baka a wata dubu biyar mai zai ishe ka ga yara suna makaranta ga abinci kome ya yi tsada bai da wani amfani. To wata kina bukatan cewa akwai bukata a ƙara haɓaka ko kuma inganta wannan tallafi kenan. Mm. to barin eh, ke kuma mai sana'ar ashaba ka ji abin da ita take magana ne kamar ta fuskacin sana'ar ku da abin a tambaye eh, shawarar ka ne me ya kamata ka gani a yi domin kada abin ya ta gayyara ku sosai ta fuskacin ah, ku yan ashaba wato yan okada eh, to hakika gaskiya ni dai a janye mana kofi nan da aka saka saboda mu wato hana fita na dare kenan wa zahiri saboda mu aikin mu da rana in ta carke a cikin dare muke samu muna gera aikin amma in ba haka ba kuma gashi yanzu muna cikin takura da ranan in ya dan carke ma ko dan ya shikenan kuma magana ya kare ga balas ga sauransu kai kuma baka ci ba baka sha ba to mun jina ka barin da ga tunda muna taba masu su su kananan karfi wato masu sana'a to hajiya kin kinji shawaran wannan suka ce da zan tambi shawaran ki ne na cewa ku da kuke wannan sana'a na abinci da sansu kun da kun ce ya shafe ku sosai da abun a tambayi shawarar ku ne me ya kamata a yi ganin kan cewa ku ba ku ta gayyara ba sannan kuma ba a koma baya ba a gaskiya mu dai bukatar mu shine a janye wannan ai ba dole sai an saka wannan dokar ta baci kafin na a ce za a kare wato ran dan adam da dukiyan shi ba ai dama a ka'ida gwamnati ta ɗibi jami'an tsaro saboda su dinga wannan aiki ne ba dole sai da wannan state of emergency za a yi wannan al'amari ba riga an sa kuma eh, eh, eh, tun an samu mun samu kanmu a irin wannan yanayi mm. me ya kamata a yi da ganin kanta ku ba ku ta gayyara ba gaskiya mu kukan da muke kaiwa wajen gwamnati shine a janye wannan al'amari saboda muna shan wahala inda muke zuwa mu sai kayan miya su ma suka ce ba yadda za su yi su samu hanyar da za su kira a waya a ce a kawo mana abin da muke bukata kamar su tattasai da tumatir dole sai sun shiga mota yanzu gaba ɗaya al'amarin a kasuwan gwari ya lalace saboda ba kayan miya dan wanda muka samu muka yi cefinin muka zo muka dafa shi din ma muka yi girkin ba sayarwa muke yi baka abincin yake lalacewa don ba masu ci lokaci ya yi karfe takwas an kori kowa ya shiga gida an bar mu da abinci ya kwana ya lalace ka gani ai to alhaji ado a matsanka na dan jarida na san akwai abubuwa da dama da suka faru tun da aka kafa wannan dokar ta bacin watakila tun ku ne idanuwan jama'a eh, me kake ya kamata watakila akwai abin da ya kamata wani bangaren da ba a yi ba da ya kamata a yi ba a yi shi ba domin ganin kan cewa ba a tagayyara ba kuma menene abin da ya burge ka watakila ko ta fuskacin haɗin kai da jama'a suke bada ko kuma a'a wani akasi da aka samu wanda na san masu sauraron mu duniya za su ji haka ne da farko bari yi magana kan abin da ya burge ni abin da ya burge shi ne lokacin da su jami'an tsaro aka turo su don su nemi haɗin kai a wajen mutane akan wannan doka da aka kafa akasarin jama'a suka ce an turo su ne da wata manufa ila su ma mutane wanda bai ji ba bai gani ba a to saboda haka sai shugabanni na addinai da kuma na abun nan kungiyoyi daban-daban suka tashi sai suka kira matasa da kuma waɗanda su ne ake ganin za su iya aikata wani abu da zai iya shafar kowa to kiran nan suka suka ja musu kunne suka ce ya kamata ku ne su ku san me kuke yi saboda har zuwa wa'adin da aka ɗiba wani abu bai shafi kowa ba to zancen da nake maka na har zuwa wannan lokaci ba wani matashi da ya keta dokan nan da hukuma ta tsara da kuma jan kunnen da iyaye suka yi har yanzu ba samu wannan matsala ba wannan abun ya burge geni ya nuna cewar lallai matasan jihar adamawa da sauran jama'a suna da biyayya ga doka a jihar adamawa to sannan kuma abun da yake dan cimin tuwa ƙwarya ko kuma mu da muke dan zaga muke gani tsakanin dare da rana akwai wasu abubuwa da su yake wakana kaga an sa dokar ta ɓaci to kuma an ba da lokaci saboda kowa ya koma gida to wani abun da yake damun ka idan ka fita aiki shine yan kasuwa da yake cikin garin jimeta tana nan ita ce fadar jihar adamawa to akwai 'yan kasuwa da suke zuwa su yi sana'a su daga abun nan makwabtan ƙananan hukumomi kamar mai balwa numun da kuma giri da mason to idan sun zo din nan in an tashi kasuwa kan a koma kuma sai ka je ka sake samun shinge na jami'an tsaro sun tare mutum ya bar kasuwa tun karfe uku yana kokari ya koma gida kuma kai sai ka zo ka ana ta cece kuce da su to an sake mutum daga nan yola din ko kuma cikin jimeta kan ya ketara ya je shi son ko kuma gire sai kaga ya je ya sake samun wasu jami'an tsaro sai faɗa su kaga mutum ya bi doka nan kuma ya je ya fada can to irin haka ya samu waɗansu wanda mun so a kiya son su manyan mutane sai ga mutum ya zo ya fada cikin irin wannan tarko duk da cewa kowane aiki mutum yake akwai na gaba mutum ko dan shekarunsa ya kamata a riga dan daga kafa to wasu lokutan gaskiya mun ga abun da yake wakana sai ga gaba daya ba ma jin daɗi duk da cewa mu da jami'an tsaron nan abokan kawo zaman lafiya kusan aiki ɗaya ne to amma wasu lokutan gaskiya muna dan abun nan samun takun saka da su akan in mun ce misa su kai haka sai ce ai za mu nuna musu aikin su ne to irin wannan abun gaskiya akwai abubuwan duba zaman lafiya na da kyau amma su ma su riƙa la'akari tuban da ga alhaji garba usman santrake ka ci abin da waɗannan suka faɗa da yau abun a tambaye ka ne ga halin da aka samu ko kuma eh, jihohi na uku suka samu kansu ga kuma abin da suke tafiya za mu iya cewa ana samun nasara ta wani fuska ta wani fuska kuma kamar yadda jama'a suke kokawa duka ɗan kada zo su ina mafita me ya kamata ka gani a yi domin ganin kan cewa jama'a nan da ake gani ake karewa ake mutunta da sansu ba su gayyara ba su kuma haɗin kan da ya kamata su bada domin a taimaka a cima manufa wani hanyoyi kamata bi <coughs> tambayan ganin ne yana da ma'ana sosai mafita shine su jami'an tsaro wanda aka turo su don su samar da zaman lafiya da kwanciya hankali ya kamata su bi ka'idan aikinsu wanda ake kamar sojoji akwai abin da ake ce rules of engagement yanayin tsarin aiki da ya kamata su bi shine in soji ne lokacin da ya kamata zo in ma suna farauta abin da ya kawo su ne ya kamata su dinga la'akari da jama'a gari don bai kamata a ce soja an yi su dama ainihin soja duk duniya gaba daya an yi su su kare jama'a ne da dukiyar jama'a kuma su kare ƙasa so an zo an samu sun ƙasa ya samu damuwa an kawo su don su samu da hanyar mafita a kwanciyar hankali da zaman lafiya to ya kamata fas abu na farko da ya kamata su yi su yi su bi ka'idan aikin su don soja akwai ka'idan aiki ya kamata kai sannan na biyu jama'a kuma ya kamata a ƙara haƙuri kuma a bada haɗin kai ma wayannan jami'an eh, tsaron don a samu a cima abin da ake so kowa ya duba yanayin ƙasar nan musamman majihohi uku nan ya san akwai damuwa kuma mafitan damuwa nan shine a su jami'an tsaro ko gwamnati su samo ma jama'a hanyar za a bi don a samu walwala a samu kwanciyar hankali duk wayan abubuwan sai suna nan a shimfiɗe kamun ƙasa ta ci gaba don haka dole ne jama'a na ƙasa ko kuma wannan jihohin da abin ya shafa ya gama dole su bada da haɗin kai ma wannan jaman tsaron su kuma jaman tsaron dole ne ya kasance a kansu su bi ka'idan aikinsu ba wai an turo su don su zo su cin zarafin kowa ba kuma gwamnati ba ta turo su cin zarafin mutane ba kuma jama'a in manyan sunana akwai kuma akwai hanyar sadarwa da yawa wanda yau in an jami'in tsaro ya ci zarafinka akwai hanyar za zaka iya ka tabbatar ya gamata dukkan kowane gefe idan akwai wani hanyar kenan to mai yanzu gashi babu to shawaran zan ba shi ne rage a mai katse hanyar sadarwa babban illa ne musamman yanzu aka duba abin da ake ce global technology yanayi ya canja wanda zai komai sai da sadarwa su jaman tsaro suka suka kashe hanyar sadarwa nan sun ba da dalilan da ya sa amma ni a wajen ban gamsu da wannan dalilan ba abu da ya sa ban gamsu ba don yanzu musamman sun ce suna farautar mutane sannan yau in ka kasance kai kaga wayannan mutanen kana so ka taimaka musu ta wani hanya zaka sadar kaga ba hanyar zaka sadar abinda aka ke ake ake so a yakan nan kashe da sai zo yaƙe ka haka wannan manufan hukumar sojoji ko kuma gwamnati da suka kashe hanyar sadarwa wannan bai da amfani ko kaɗan musamman yanzu kaman in ba don Allah ya sa wani abu ba wani ɗan kai a matsayin kan ɗan jarida ma wata za ka samu wahala wani aika rahoton ka ba sadarwa ba san me ake ciki ba an taba yabo ka ai ko yaki yake akwai inda ake bada sadarwa yaki dai in ana yin ta dole za ba da kafa don a samu saduwa a za ana ana communicate haka wannan kashe hanyar sadarwa da aka yi nan a wajena ba daidai bane ne daidai kan hanya ba ya kamata kuma su masu madafa mulki su duba lamarin nan a dawo da dan hanyar sadarwar nan don komai ma sai da hanyar sadarwa za ce ma to a wani batu kuma shine ka san yayin da wani ke kuka wani kuma murna yake a wasu na ganin kan cewa da dama ko ba komai dai dokar hana fitan nan ya taimaka gaya wajen wasu mazaje suka koma gidajensu a hajiya aisha ke mace ce hmm. <laughs> bari inda hutun da mu na zafi bai mu dan sassauta shine na cewa ki a matsayin ki na mace ya taimaka ta wannan gefen eh to zan iya cewa taimaka zan iya ce maka bai taimaka ba me yasa zan ce maka bai taimaka ba duk yadda kika kai da son mijin naki ya dawo gida saboda ki ganshi ya fita ne wani kila don nemo muku abinci kamar malamin da ya ce yana a caba ya fita ne saboda ya nemo muku hanyar da za ku samu ku ci abinci da safe ke kin ce ya dawo gida ya zauna kina murna in ya dawo gida ya zauna in gari ya waye me za a ci da iyali ba yadda za a ci abinci don hakan nan wannan doka bai zama alheri a gare ki ba tunda dai hanyar da mai gidanki zai samo miki hanyar cin abinci babu kin ga wannan ba alheri bane a rayuwa <laughs> tunda da <laughs> baki goyi baya baki to na san wani a ah, ban da ga malamin kuɗi shine batun da zan dawo wajen ka shine na batun ila yau ah, muna kokari ne mu ga kan cewa ah, ya za mu yi mu taimaka tunda dai ga abin da ake ciki bayan shawarar da ka bada ɗazun kaman wato gabaki daya wani shawara za ka iya karawa dangane da yadda za su jama'a za su taimaka ganin kan cewa to alhamdulillah dai adama har yanzu dai ba samu cewa ko da dan tsako an kashe ba dangane da wani doka kuma har yanzu ta dukkanin bangarorin wato ana samun haɗin kai kenan me ya kamata jama'a su yi me ya kamata waɗanda suke aiwatar da wannan doka su yi to na farko magana shine tunda mutanen jihar adama sun bi dokokin da aka shimfiɗa musu karfe biyar za ku fita ana fita karfe takwas za a shiga ana shiga shawaran da zan ba hukuma shine a cire wannan dokan ta ci kawai a cire na farko idan an cire kowa zai da hayyacinsa don me yasa ana cikin wannan doka kullum kwanan duniya ana fasa shago a garin nan ba ran da ba a fasa shaguna amma da lokacin da babu dokar nan ba a fasa shaguna yanzu yawan barayi sun karu a garin nan amma da babu su ai masu sayar da kayan handset na sama da matasa dubu ashirin suna amfana kan sana'an harkan waya da kati tun da aka hana wannan harka yanzu in ka je bakin shopping complex gaba ɗaya matasan sun watse ba aikin yi ya kawo ana tafasa fashin shaguna barna ya karu a gari maimakon a ce ta'addanci ya karu gashi ya karu ta bangaren fasa shago ana asara sosai matasa ba aikin yi ana ta garari a cikin gari yunwa da talauci ya addabi mutane eh, to kamar su jama'a kuma fa eh, ta wajen jama'a kuma shine to zan dawo gare ka kafin dawo gare ka ban ga ita kanta eh, to hajja bare miki shine ce kin ji abin da waɗannan suka ce shawarar suka bada kyau ne shawarar ake bada ko da yake dana so in tambaye ki ne cewa a yanzu kan ina gaba da matan da a eh, masu gida ko kuma in ce mazaje suna komawa gida ai ai na Akwai yake kamar ta ina akwai damuwa eh. ya dawo gida ba abinci ba wani abu kam ai akwai damuwa eh hmm. ya fita ya je ya nema ya kawo mana ne an kore shi ya dawo gida ya zo ya zauna da mu sai fada <laughs> to wato ana yawan samun fada kina gida ana yawan samun fada <laughs> gaskiya don zaman ya yi nisa <laughs> wato wato tafiyan ya ja kenan mm. to a kai a matsayinka so tare ana zargin kan cewa ana fakewa ne wata ana amfani da babura wajen kai hare-hare a baya kafin a kafa wani dokar ta baci yanzu kuma na ganin cewa dan samu nasara tunda ba a je na abubuwan ku da abun a tambayi shawarar ku ne ku me yasa ba ku ba da hadin kai domin ana ganin kamar cewa eh, ana fakiya da masu mashin ne ko kuma ana amfani da babur a irin da keke napep wajen aiwatar da wani me yasa ba ku ba da hadin kai ko kuna badawa ah, to hakika gaskiya ba za mu da ba don gaskiya in dai an zo da niyan cuta ko ta wani hanya ko ta wani bangare za a iya cutanka ba sai ta fannin babur ba don gaskiya babur dai wannan dai kawai dai magana ake ake langaya mana amma maganan da shi ake yi babu wato ana fakewa ne da wannan kwarai kuwa to kowane haɗin kai za ku bada to mu dai gaskiya dai takuran nan da aka mana kawai a cire wannan abu kofi nan da aka sa a cire kawai ba wani haka haka to a lalle ko to muna cikin wannan ne duk da cewa an kafa wani doka ta ɓaci a wasu jihohi alhaji hassan usman garba santraki sai ga shi a wasu jihohi ko kuma jihohi biyu daga cikin waɗanda aka kafa nan jiya da shekaran jiya an samu ɗan kai hare-hare kai ana ganin kulliya bata biya kuɗin sabulu ba ne ko kuma ya kaji musamman maganin kan cewa waɗanda aka kashe yara ne ɗaliban makaranta suna rubuta jarabawa ya kaji tukuni me za ka ce Ah, na ji takaici sosai don a tsarin majalisar ɗinkin duniya akwai abin da ake da turanci ake ce protection of right for child ya kasance an jiyo yara wanda bai ci ba bai sha ba suna makaranta ko an kai musu hari wallahi abin takaici ne a ƙasar nan amma duk da haka a haɗa da roƙon Allah duk wannan lamarin wata zai zama tarihi ban ji daɗin abun da ya faru kwanakin biyu da suka wuce nan ba kwarai da gaske ba ma kwanaki ma duk lokacin da abun ya fara ba wanda zai ce maka inda yana kishin ƙasar da zai ce maka ya ji daɗi lamarin da ke faruwa nan ma abun sai haɗa da addu'a ita addu'a za ta iya maganin komai shi Allah da ya halicci mutane kuma zai iya maganin kowa To gashi da dauko gara kusan mintuna ha kusan 27 eh, wato lokacin da aka wa shirin ya dan soma haramu amma a gurguje bari ne kuma ga kai alhaji ado wani shawara za ka bada dangane da wannan hali na da jama'a suka samu kansu sabili da dokar ta ɓaci wani shawara za ka bada da bangaren su jama'a da wanda abin ya shafa da kuma bangaren gwamnati da suke aiwatar da doka eh, shawarar dai ba za ta wuce kamar su mutanen gari inda aka bukaci su rika ba da haɗin kai su ci gaba da ba da haɗin kai har zuwa lokacin da za a ɗage wannan abu sannan ta ɓangaren jami'an tsaro da aka kafa wannan doka kuma a ganin cewar yanzu za a shiga wata na ibada na ramadana a hakika mutane suna so a ɗaga musu don akwai masu zuwa tafsirai irin na dare to ina aka ce har yanzu ana amfani da karfe takwas ne to wannan tafsirin ba zai samu yiwu ba kenan kuma dama lokacin da wasu suke dan samu su zauna inda sun samu ne kafin wannan lokacin kafin azumi a samu a dada dagawa ta yadda jama'a za su rika zuwa tafsirai in ma da zai yiwu a daga dokar gaba daya tunda nan jihar adama abubuwan suna zuwa da sauki tunda tun farko har yanzu din nan ba a samu wani tashin hankali daga kowane bangare ba kusan yadda muke ta ɗaukar rahotanni da sauransu abin da ya shafi irin kananan barayi ne haka na gida ba wai a rikici na addini ko kuma na irin masu kawo hare-hare ba inda sun samu ne a ɗage gaba daya. to muna godiya to hajiya ya bari zo a gare gashi nan <laughs> za mu naɗa tabi mai shirin shine na cewa da wani shawara ki bawa a bangaren hukuma da su kansu jama'an gari ganin halin da ake ciki eh ni da zan ba hukuma shine don Allah su taimaka tunda da sun zo sun ga yanayin yadda zaman mu yake ba wani tashin hankali ba wani hare-haren da ake kawowa ai dama can nan jihar Adamawa ba wai fada ne wanda ake na addini ko kuma ake kawo hare-hare ba kamar yadda shi Ado ya fada fada ne na cikin gida mutane ne hakan nan yan barayi um, da suke zuwa suna yan sace sace su kananan sace-sace sai ya kasance aka zo aka samu cikin wannan cikin doka gaskiya mu dama asali ba mu cancanci wannan doka akan mu ba amma tun da har abun ya kasance an sa mana nan doka kukan gurin gwamnati shine a ɗage mana wannan doka saboda mu ma mu samu sarara mu rayuwar mu to muna godiya to uh, ban ji ga shi kan da mai kudi eh, shine wani shawara zaka bada ka ji abin da wannan suka bada shawara na dai a kowane lokaci shine kawai a cire mana wannan doka Wata ramadana ya zo watan yin ibada ne muna matukar bukatan zuwa tafsiri zuwa sallan dare da sauran wasu abubuwa tunda allah ya zare jihar adama ba a samun kowane matsala kuma ana bin dokan hukuma su cire mana wannan doka kawai mu shine roƙonmu na biyu kuma jami'an tsaron nan da kake gani idan ka haɗu da su a kowane lokaci a buge suke ba sa cikin hayyacinsu mutum baya cikin hankalinsa balle ya iya karanta ID naka ya san daga ina ka fito ni ido na ya faru wata nurse ta taso daga asibiti tana dawowa gida za ta nuna masa ID card ga daga inda ta fito tana cikin uniform ya buga mata tsawa har fitsari ta yi kaga irin haka ba kyau tunda ya ganta daga uniform ne kuma daga filin aiki ta dawo so jami'an tsaro da Allah su rinka yin aikin da ya kamata eh su daina shan giya suna buguwan za su fito patrol to ba da moto eh. ga lokaci so ma rana to bari mu je ga hajiya wani shara ke bada shawaran da zan bayar da shi ne a dage mana wannan abu a cire mana gabaki da kenan gabaki daya ku kuma wani mana da network din mu to su kuma jama'a wani shara ke ba su ina ba jama'a kuma <laughs> shawara eh. su bi doka ko to ba su kuma to kai kuma malam lawal haruna wani shawara za ka bada eh to hakika shawarar da zan bada dai a dage dokan sannan kuma ga watan azumi ya kawo kai a bar mu dai mu bi abin nan mu nemi ladan wani ta bangaren hukuma kenan su kuma jama'a fa wani shawara za ka ba su to jama'a kuma su bi doka shine kawai shawarar da zan bada. su bi doka yadda kuma ake bi yanzu din ba don sai an cire kofi ne zai wannan ba ko ana yi ko ba a yi dama nan ba wani damuwa. Eh, to kai wani kira kai wa su ɗaya bangaren wato wanda ake ganin ta dalilin su ne aka sa wannan doka. Eh, to hakika roƙon da dai zan yi musu dai su yi haƙuri su yi haƙuri a taimaka mana don saboda kuma gaskiya ba wai muna ganin suna takura mana ba ne kawai dai a haɗa da haƙuri su hagura a cire wannan doka to barin je zan da gare ke to kai kuma ne shara ka ba da bangaren da ana ganin ta dalilin su ne aka eh, ma kafa dokar kirana ga wannan bangare shine da su ajiye makamai a sasanta da gwamnati a zauna a daidaita al'amura komai ya koma normal su a bangaren su a rinka sake mutanen su da aka kama a daina kashewa sannan su kuma su mika makamansu a zauna a yi sulhu harka komai ya koma kamar yadda aka saba ni shine kiran da nake a gare su amma kwana biyu a ce za a yi sulhu da su kuma sai ka ji an kashe wani an kashe wani kaga akwai matsala to ina dai kira gare su da Allah da su ajiye makamai su zo kan tebur ba taba cin nasara yaƙi a duk duniya bakin daga ba akan tebur ake warware kowane matsala don Allah su ji wannan kiran da muke yi su zo kan tebur da hukuma a warware wannan matsala to hajja wani mm. shawara ko wani kira da ake gare su tunda mun ji kiran da aka yi wa bangaren gwamnati kira ni ma dai ba wuce irin nasu din ba ne kawai a yi haƙuri a ajiye abun da za a ajiye a yi sulhu to muna godiya to hajiya a ke kuma wani kira ke wa ɗaya bangaren nan da ake ganin ta dalilin su da aka kafa dokar ta bacin gaskiya kiran da zan musu shine kamar yadda abokanan na suka faɗa a aje wato zaman gaba a yi sulhu saboda gaba mu zaman lafiyar nan shine komai kuma mu tabbatar da cewa idan har suka alkawarin cewa sun aje makamai sun yi alkawari ne har cikin ransu sun yi alkawari zuwa ga Allah saboda dukkanin addinan da muke bautawa ba wanda ya yarda da cewa in kai alkawari ka saba ya kasance idan har an ɗauki wannan alkawari ba sabawa alkawari ne wanda zai zauna tabbatacce ce mu haƙuri da juna to mun gode to a ka ji shawarar da suka bada kai kuma me za ka kara dangane da bangaren a kira na ga wanda ake gwamnati da su shine su dubi Allah su dubi annabi an san tun daga mafari ba kyautata musu ba gaskiya ba kyautata musu ba amma kirana ga su shine tun da har gwamnati ta bude kafa a zona da su a sasanta yana da kyau su dubi Allah su dubi annabi su dawo su ajiye makamai a zona da su a sasanta abinda suke so a yi musu abinda kuma ba a so su masu guje shi shi ne za su samu zaman lafiya sannan kuma ne ma ta wannan hanyar ma za su samu walwalan ya jaddada a kidan da suke tare da shi. Ke ta kuma gwamnati kuma ta wannan bangaren fatun da ka ce yawa ai ba ɗaya bane ne aka eh, gwamnati ta nuna alama tun da in ka duba yadda gwamnati ta fito ta da kwamiti eh shawarar da bata shine gwamnati ya kamata ta fito ta nuna da gaske take don duk inda zaka zauna ka ce za ka yi abu sannan ana kunkuntun manufanka damuwa ne gaskiya ka duba lamarin gwamnati nan na gullok akwai masu bada masu bada mummunan shawara shi sa yan uwa suka suke gani ma kaman a kowace ma in an zo na su akan tebul kamar yaudara za a yi musu don akwai abubuwa instances da ya faru wanda ya nuna tankar gwamnati nan ba da take ba to kira daga gwamnati nan shine don Allah don annabi da shi shugaban kasa da makarabansa ya kasance wannan abun da suke so ake so a yi na to da gaske ne gaske shine ba wa a ba ya kasance a zuciyarsu su da ya kamata don gaskiya wayannan mutanen da ake gwamnati da sunan wallahi tallahi suna ga gwamnati nan yaudara take kuma duk inda akwai a yaudara ba za ta ci nasara ba to kina da gwamnati shi ta nuna wannan abun da gaske take yi har a zuciyarta ba wai a zo a zo ba don ana so a yi wani magana ko na siyasa ko a wani abu a ce an dan sa zo ta baci a an gyara ba wannan ba shi bane ba zai taba kai mu ko ina ba mun dinga kuma ba kenan sannan yan uwa kuma su kuma su kansu ya kamata in dai gwamnatin ta nuna da gaske take yi to ya kamata su dubi Allah su dubi annabi a zo a zauna an san kowa san manufa yadda wannan abu ya faro in baka kasar nan ma ka ji labari ba a kyautata musu ba tun fari yawa to a kashe eh, wani shawara za ka ba su yan uwa da kuma su ɗaya bangaren gwamnati na gan a zo a sasanta da gaske sosai a duk da cewa dai wannan al'amari ba wai a nan jihar adama ake wakana ba amma da wani sashi ne na najeriya kuma riga an ci abin da ya taba hanci ido hawa yake yi to abu ne kaddari yana daga cikin cikacikan imani mutum ya da kaddara duk wani abun da ya faru ma bata musu a tun farko to sani cewa komai yana da farko kuma yana da karshe a duk lokacin da aka ce kuma mutum ya haƙuri to an cuce shi ne sai hakuri din ita kuma gwamnati a matsayin ta na mai doka ita ma kamata ta sassauto saboda ganin yadda ake ta asarar rayukan jama'a da kuma kadarori na jama'a da Allah ta tausaya a ta na shugaba ko kuma mai doka a samu a warware wannan matsala a koma can inda za a rika jin daɗi kamar yadda aka saba to jama'a mun gode muku da kusa gabaki da kuma irin gudunmawar da kuka bada kamar yadda nace yadda ku zo lafiya sun ci mai da ku gidaje ku lafiya to yanzu kan a madani ta kanta abokiyar aiki na sa'adatu muhammad Fa'u wanda ta yi tattaki daga can ofishin mu na Maiduguri ta zo ta tanda mu gabatar da shirin da kuma shi kansa wato wanda ya sada ne sai ni naku Ibrahim Abdulaziz ke fatan sake saduwa da ku nan gaba.